asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. A cigaba da darussan tafsirin Alkur'ani mai girma watan ramadan shekara ta 1443 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasi na bakwai daga cikin darussan a tafsirin azumi na wannan wata ne alfarma kuma za mu tashi a aya ta takwas kafin nan akwai tambaya da mai tambaya ya rubuto yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma malam imam a basira lafiya da abun da lafiya za ta ci da ni da ku baki ɗaya imam tambaya ta anan shine wane ya fi inganta a wajen tafiya a wajen zaman tahiya cikin sallah na farko assalamu alaika ayyuhan Nabiyu. da kuma assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu duka wayannan tahiyya ko lafuzza guda biyu dukkan sun zo a hadisai ingantattu daga ruwayan Aisha radiyallahu anha sai kuma ruwayan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wanda yace assalamu ala nabiyyi amma kafin nan a gane bambanci tsakanin fassara mai tambaya yana yin tambaya ne akan idan an zo yin tahiya a cikin sallah mutum ya ce a tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat assalamu ala nabi ko assalamu alaika ayyuhan nabi shine tambaya na san yawancin mu abinda muka fi shine assalamu alaika ayyuhan nabi haka ne kuma yawancin hadisan da aka rawaito na tahiya assalamu alaika ayyuhan nabi ne kuma sahabbai da suka karantar da tabi'ai yadda ake yin tahiya sun karantar da su assalamu alayka ayyuhan nabi da haka ya tabbata inganci tabbatacce mutawatiri ne ma cewa lalle ana amtahiya ana faɗan assalamu alaika ayyuhan nabi akwai hadisi ne da ya zo cewa mun kasance muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi a lokacin annabi sallallahu alaihi sallama yana raye a tsakaninmu da ya rasu sai muke cewa assalamu ala nabi to da yawa abin da ke faruwa game da irin waɗannan ruwayoyi mutum yakan kalli ruwaya ta fuska ɗaya sai ya gina duk fahimtar duniya a kai kuma dole kowa ya ɗauka haka sahabin yake cewa mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai muna cewa assalamu alaika ayyuhan nabi bayan da annabi ya yi wafati muna cewa assalamu ala nabi wannan hadisi sahabin da ya faɗi wannan hadisi ya faɗa da yawun sauran sahabban haka ne ya ce muna cewa sanda annabi yake da rai muna cewa bayan annabi ya yi wafati yana amfani da kalmar muna cewa muna cewa ma'ana ya yi amfani da yawun sauran sahabban to amma kuma sai ka dawo ka bibiyi sauran sahabban ɗaya bayan ɗaya ka bari su ma su yi magana da bakinsu to in ka bibiyi sauran sahabbai kuma da suka yi magana da bakinsu kamar su Aisha radiyallahu anha ta karantar da sahabbai da tabi'ai yaya ake yin tahiya bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne take karantar da yadda ake tahiya shi ta ce assalamu alayka ayyuhan nabi kenan in aka samu shi yasa nake magana a fatawar mu ta jiya kakkai saurin cewa an samu sabani tsakanin maganan sahabi da fatawan malaman fikihu a'a baka san malaman fikihu ne suka kalla ba kamar wannan misali ne mai kyau sai da malaman fikihu sai suka bibiyi to sahabin na radiyallahu anhu ya ce sahabbai kaza suke cewa to mu bibiya mu gani hakan suke cewa da aka bibiya sai aka tarar sahabbai suna karantar da tabi'ai assalamu alayka ayyuhan nabi bayan annabin yayi wafati sun ci gaba da karantar da assalamu alayka ayyuhan nabi shi yasa sai malamai suka ce lalle fadin assalamu alayka ayyuhan nabi lalle wannan ba laifi bane kuma daidai ne da sunna kuma karantawan sahabbai ne kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani musulmi wanda zai min sallama face Allah ya dawo min da raina sai Allah ya dawo min da raina na amsa mai da sallamar shi don haka a duk inda kake a cikin tahiya kace assalamu alayka ayyuhan nabi Allah zai sa annabi ya maida maka dan annabi ya ce a duk inda kake a duniya kai mai sallama da salati kai mai sallama Allah zai maida mai da rai ya rama saboda haka wannan tahiya assalamu alayka ayyuhan nabi ta inganta kuma a ci gaba da yin ta daidai ne assalamu ala nabi ita ma ta inganta wanda yake yin ta shi ma yayi daidai na dukkan su babu matsala a kai, kuma dukkan sahabbai sun ci gaba da karantar da su a haka bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana a karanta mana aya ta takwas daga cikin suro daga cikin ayoyin suratul ma'ida na'am نعم نعم يا أيها الذين آمنوا قوام لله شهداء نعم نعم نعم إن الله خبير بما تعملون daga cikin wannan littafi mai albarka raddul azhan ila ma'anin qur'an na alqadi al-imam sheikh abubakar mahmud gumi ya ce sun mashara fi bayanin shara'il muta'allika bima ya jari bainal mu'minin sannan Allah ya fara bayani akan shari'o'in da suke da alaƙa da abin da ke gudana a tsakanin mu'minai isra bayani ma ya ta'allaku bi anfusihim bayan yayi bayani akan abin da yake da alaƙa da ainihin su kansu mu'minai ɗin fa Allah Allah yace ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu ne ku zamo masu tsayuwa ku zamo tsayayyu qa'imina lillahi kuna masu tsayuwa don Allah bi huquqihi da haƙoƙin Allah bima lafa bihi daga abubuwan da Allah ya dora muku ku zamo tsayayyu akan dokokin Allah in dai doka ce ta Allah to ya kai mumini ka zamo tsayayye akan dokar Allah ka zamo mai kaifi ɗaya? akan dokar Allah ka zamo kai duk wanda ya san ya sanka ne da riko da dokan Allah saboda ko da yaushe mutane idan kana magana da mutane ko da yaushe nuna maka ka zamo lenient duk abin da ake ka zamo mai safa-safa ai addinin nan na Allah ai ba tsanani a ciki ba tsanani a ciki eh abu ne fa Allah ya wajabta kake bayan Allah ya wajabta kuma kana cewa ai ba tsanani a ciki to mutane haka suke so in ka bi ta mutane haka za su hana ka addinin Allah duk abin da Allah ya wajabta to Allah yana so ne a yi duk abin da Allah ya haramta Allah yana so ne a bari babu wani abin da za a ce ai wannan babu komai kawai a yi sako-sako a kai babu wannan a shari'ar musulunci shuhada a bilkisti ku zamo masu shaida da adalci lil ga halittun Allah bi huquqihim da haƙoƙin su wala yajrimannakum yahmilannakum shana'anu kada kiyayyan da kuke yi wa wa'ansu mutane ya sanya ku bainakum wa bainahum adawa dan akwai adawa tsakaninka da wani wa qad ihtaju ila shahadatikum lahum kuma gashi wannan mutumin kana da adawa da shi amma kuma yana buƙatan ka ba shi shaida a gaban alƙali li hifzi huquqihim dan a kiyaye ne haƙƙin shi sai yazo yana neman ka ba da shaida a gaban alƙali shi kuma kai ba kwa shiri da shi kuna cikin wani hali na tsama to kada wannan ƙiyayya ta ɗauke ku ala Allah ta'dilu kar ku fi adalci litadurruhum dan ku cutar da su fi baya'i huquqihim wurin tozartar da haƙoƙinsu Allah ya ce ya adilu ku yi adalci fil aduwi wal wali da maƙiyinku da masoyinku kowa ku yi mai adalci huwa shi al'adul adalci da ka gani aqrabu littaqwa yafi kusanci zuwa ga tsoron Allah wattaqullahu kiyaye Allah inna Allah Allah khabirun bima ta'maluna Allah masani ne da abinda kuke aikatawa fayujazikum bihi Allah zai saka muku akan abinda kuke yi ko na khairi ko na sharri kada kiyayyen da ke tsakaninka da wani ta sanya idan ya zo neman haƙƙi a gabanka ka tauye shi ka hana shi wannan haƙƙin babu wannan shari'a ta musulunci ta dogara ne akan adalci idan musulmi ya zo yana neman adalci a ba shi haƙƙin shi in kirista ya zo yana neman haƙƙin shi a ba shi haƙƙin shi idan wanda yake ba ra'ayinku ɗaya ba ya zo yana neman haƙƙi ka manta da bambancin ra'ayi ka ba shi haƙƙin shi domin ranar lahira ba ra'ayinku za a yi muku hisabi ba a kai za a yi muku hisabi ne a kan haƙƙin mai haƙƙi Allah ya ba mu ikon kiyayewa aya ta gaba wa'ada Allahu allazina na wa'ada والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وعد الله الذين آمنوا Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani wato alkawari ne na Allah ga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati waɗanda suka aikata ayyuka na ƙwarai minhu a minha a shahada bil'adil daga cikin ayyukan kwarai da ake so ka yi shine kai shaida akan adalci wa'adan hasanan Allah ya musu alkawari mai kyau lahum magfiratun suna da gafara wa ajrun azimun suna da kuma lada mai girma huwal janna shine lada na aljanna wato bayan Allah na kwarai waɗanda suka kiyaye alkawarin da suka yi tsakaninsu da Allah suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya musu alkawarin zai gafarta musu zunubai kuma Allah ya musu alkawarin babban lada na aljanna wato ita aljannan nan da ake ta magana da kake gani da akwai lokacin da lalle mutum zai yi wa kanshi da na sani zai yi da na sanin cewa da ayyukan da yake na da'a da sun fi haka domin lalle za a shiga aljanna kuma insha Allah za ka shiga aljanna ke ma za ki shiga aljanna bi iznillah amma za ka ga cewa a cikin aljannan da akwai waɗansu mutane waɗanda sun fi ka a wurin Allah to kuma Allah ya cire kishi a cikin aljanna Allah ya cire ƙeta a cikin aljanna Allah ya cire gaba a cikin aljanna Allah ya cire kwafe a cikin aljanna Allah ya cire hasada a cikin aljanna Allah ya cire ganin kyashi a cikin aljanna to don haka za ka ga an shiga aljanna da akwai bawan Allah da yana ƙoƙarin bautawa Allah kai kana ganin kamar aikin banza yake baka damu ba kai za ka ga an je aljanna kai kanka a aljanna kana tsara ne ba dai ka isa dai kai ne hassada ba ko ka ji haushin shi dan wannan bakin na cikin zuciya an kankare shi amma kai kanka ai za ka so ka zama oga a aljanna ko to kuma sai aka je aljanna ga ta ne ba dama kai fishi fishin nan dai an cire amma kuma ga shi da wane da wane da wane kana ganin in an je fadar Allah suna daga gaba kai kuma kana daga bayan su amma dukkan ku dai kun je fadar Allah kuma dukkan ku ɗan aljanna ne kuma dukkan ku Allah ya yarda da ku amma a cikin waɗanda Allah ya yarda da su wasu sun fi wasu ba haka bane to me yasa ba za ka yi wa kanka faɗa tun yanzu ka samu ba ina mata masu son shiga aljanna kina nan kullum kina ta damba da kishiya kullum ku ne kotu an je kotu tsakanin kishiya da kishiya suna ta faɗa abin har ya kai ga kotu an kira mijin an ce kai ya baka rawa matan ka faɗa ba yace wallahi sun fi karfi na to ya aka baka sasanta su ba a gida wallahi ba sa jin magana ta to ni irin wannan sai ce to wai ba sa jin maganan ka ya ake to suka zo kotu za su zo kotu ma ya ba su izinin fitowa daga gida suka zo kotu da dai matanka ne ko sai da izininka za su fita ko to abin da ke faruwa shine wani lokaci mata suna wa kansu illa ba suna kishi ba a duniya ana ta damba da ita a duniya an fasa tukwanan wane an fasa tangaran din wane an fasa wannan hanci an fasa wannan kai duk garin kishi ko wallahi da ba wannan kishin sai ba da ya je mata alheri saboda za a je lahira ranar lahira idan ta shiga aljanna duk matanka duk za su shiga aljanna amma kuma ke kanki idan ba ki kokari kin faranta wa mijinki rai ba za ki gani an je aljannan wacce kike jin haushinta a aljanna kuma ta fi ki kuma ba dama ki ji haushinta a aljanna dole kuma ki mata yes ma a aljanna dole kin san siniyon ki ne a yanzu in mun shiga aljanna in mun ga rasulullahi ba dole ne ne ya sa ba sallallahu alaihi wa sallam ba shi bane oga kwata kwata ba aljanna ba dole a ba annabi girman shi ba in ka ga abubakar fa aljanna ba dole ka sara ne ba in ka ga umar fa sai da na usman fa sai da na ali fa duk ba su bane manya aljannan ba to in wasa hakan nan zaki je aljanna kuma kin gama kishin ki a nan duniya kina ta famu babatu kina rigima sai an je aljanna wanda yake bata shekara 20 da su ko shekara 40 kina ta famar rigima an je aljanna sun fi ki hakuri sun fi ki a aljanna kina ji kina gani kuma dole kuma ki bi su kuma ki san cewa eh su akwai seniority akwai na gaba in an je Fadar Allah akwai wanda su za su dinga magana wa'insu ba a yadda su magana ba in an je fadan Allah ba kowa ke magana ba to ba gara ka yi kokari ka bauta wa Allah ka zamo cikin waɗanda za su magana ba in an je fadan Allah amma fa in ka so ne ba in ba ka so ba ko kai ta rigima da mutane kai ta zalim kai ta wasa da azumi kai ta wasa da sallah ka daina yin sadaka ba umra ba aikin haji in ka samu ka tsallake ka shiga aljannan to ka dai tsallake ta shiga ko amma dai an zo magana a fadar Allah ko ku shiru akwai waɗanda suka fi ka su za su dinga magana to waye bai to in an je fadan Allah a ce shi zai magana in kana so ka karanta Qur'ani ka karanta hadisi ka karanci sunna ka yi riko da sunna ka zamo mai haƙuri mai yawan sallah mai yawan azumi mai yawan ibada ka kyautata wa iyayenka ka kyautata wa matanka ka kyautata wa ƴaƴanka ka kyautata wa abokanin zamanka kai yi riko da sunna gidigan to sai ka gani in an je lahira kana cikin waɗanda za a ba dama su magana amma in ba haka ba kana ji kana gani wanda kake jin haushi a wurin aikin ku ko a ofis ɗinku ko a kasuwar ku kaga an je aljanna kuma ya fi ka matsayi a aljanna wai ba ku karanta ba ne Allah ya ce wa man ya amal misqala dharratin khairan yarahu ba haka bane to a ce idan aka je aljanna wanda ya fika alkhairi da kwayan zarra ranar lahira in an je aljanna ba ka tunanin Allah sai ya nuna cewa lalle ya fika da wannan kwayan zarra ko ko zai aikin banza ne a duniya Allah ba zai nuna ba a Allah zai nuna hakan nan idan mata ne suna tafamar rikici suna rigima a gidan miji ban san cewa idan an je lahira wannan kishiyar idan ta ki bin Allah ba wannan abin da take yi na bin Allah da faranta wa miji baki san cewa ranar lahira sai Allah ya nuna ba kina ji kina gani za a nuna da haka kowa kowa ya shiga taitayin shi kowa ya hankalta kowa ya nema wa kanshi lahira tun kafin a zo ranar lahira inda za ga ana ɗaukaka darajar mutane a lahira da ga ta shiga aljanna amma kuma wanda kar yana a duniya a aljanna kuma ya ka, kuma dole ka haƙura don ba a fici a aljanna a yau ne za ka yi tanadin da in an je aljanna za ka zama ɗan gaba-gaba in ka bari ka mutu ba kai aikin ɗan gaba-gaba ba kai wa kanka asara ɗan uwa kai ƙoƙarin ka dage Allah ya ba mu ikon dagewa a rike sallah a rike ibada a rike sadaka a rike azumi a bi iyaye a kyautata musu Allah ya sa mu dace yace wallazina kafaru waɗanda suka kafirce cewa Allah wa kazzabu suka karyata bi ayatina da ayoyinmu falam yuqimu shahadati bil qisti bas tsaye da sheda da adalci ba ulaika ashabul jahim wa'annan sune dan wutan jahannama wa'anda ba ta adalci aya ta 11 ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallah ya ayyuhal ladina amanu إليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله نعم وعلى الله فليتوكل المسلمون نعم ya سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كو عندك إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا da ni'imar da Allah ya muku bil islami har Allah ya yadda kuka zamo musulmai ka tuna da ni'imar da Allah ya yi maka har Allah ya yadda ka zama musulmi kake cikin ni'ima ta musulunci wannan ba karaman ɗaukaka ba ce Allah ya maka idhamma qaumu ku lokacin da Allah ya muku ni'imar musulunci sai aka samu wa'ansu mutane suka himmatu hum quraishun wato quraishawa ne an yi bisu to ya muddu ilaikum aydiyahum suka so su miko hannu su damke ku kutuna da Allah ya muku ni'imar musulunci quraishawa suka kawo muku bara suka kawo muku hari liyaftaku bikum domin su kame ku fa kaffa aydiyahum ankum Allah ya kama hannunsu duka kasa itowa zuwa gare ku wa asamakum Allah ya baku kariya mimma aradu bikum daga abin da suka yi nufi da ku fakati ata Allah fi dalika bi hadd huquqi ibadihi dan haka yadda Allah ya muku baiwa ya baku kariya daga makiyanku to ku saka wa wannan baiwa ta Allah ta hanyar kiyaye dokokin Allah dukkan nan da ka gani wallahi dukkanmu Allah ya mana baiwa dukkanmu da ka gani Allah ya mana baiwa to baiwar da Allah ya mana mu yi kokari mu saka Allah da kiyaye dokokin shi da kiyaye haƙoƙi da ya dora mana da haƙoƙin bayin shi yanzu ka tsaya ka gani yadda kake kallon kanka ga shi Allah ya yi ka da hankalinka Allah ya yi ka musulmi da ranka Allah subhanahu wata'ala ya baka lafiya kana ji kana gani kana in ka taba kana da silin kana da komai da komai wannan jin ni'ima ce da Allah ya maka to amma ka kalli wani kuma sai Allah ya cire mai ni'imar hankali shi kuma yana nan yana bin bola yana cin dattin bola yana yawo wandan shi ya kwabe a lafiya kuma ya fi ka lafiya ikon Allah amma kuma Allah ya cire mai ni'imar hankali hakan nan wani Allah ya cire mai ni'iman ido wani Allah ya cire mai ni'iman ji wani Allah ya cire ne ni'iman magana ne baya iya yi wani kuma duka duk ga waɗannan abubuwan kuna tare ruwa iri ɗaya kuke sha abinci iri ɗaya kuke ci komai iri ɗaya kuke yi amma kuma sai ka gani rana tsaka sai ka ga Allah ya jarrabe shi da ciwon kansa wani ciwo na daji ya fito min an rasa maganin ciwon menene yake ci wanda kai baka ci menene kake ci wanda shi baya ci amma kuma sai kai Allah ya baka lafiya shi kuma sai Allah ya jarrabe shi da wata larura to kai ka fi shi iya rawa ne a gaban Allah har ya sa Allah kai bai jarrabe ka ba su abin da kenan shine dukkanmu mu tuna da ni'imomin da Allah ya yi mana dukkanmu Allah ya yi mana ni'imomi wattaqullaha ku kiyaye Allah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minuna mu'mine su dogara ga Allah in dai kai mu'mini ne dogara ga Allah liyatiqu bihi domin su amince da Allah fil wafa'i wurin cikawa da ma'ahadullah da abin da suka yi wa Allah alƙawari aw ahadun nasa alaihi ko kuma suka yi wa mutane alƙawari wala yanzuru ila masalihi anfusihim faqat kada mutane ya kasance suna kallon maslahan kansu ne kadai thumma akhbarahum fima ya'ti ma yusabbibuhum salfal wa'adi ba'da tawfiqihi shine sai a ayoyin da ke gaba Allah zai mana bayani akan idan kai alƙawari ka saba saba alƙawari ne yake janyowa wa qala shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad akada Allah misa bani Isra'il wa laqad Isra'il عشر نسيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي نعم لأكفرن أنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات نعم ولأدخلنهم جنات تدري من تحتها الأنهار بعد ذلك نعم آه، فقال الله يتي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة الله يا على القورن يهودا وبنو إسرائيل بما يذكر بعد abinda za a ambata a baya aya cikin dai wannan aya za mu ji wani alkawari Allah ya dauka wa ba'athna fihi iltifatun anil ghaiba ka gani wa laqad akada Allah sai aka ce wa ba'athna maimakon wa ba'atha Allah kuma ya aiko aqamna minhum 12 naqiba Allah ya tayar da wakilai 12 daga cikin banu Isra'ila min kulli tibtin naqib duk wani jika daga cikin jikokin a banu isra'ila aka samu wakili ya kunu kafilan ala wanda zai zamo shine wakilin mutanen shi bil wafa'i bil bil ahadi ta hanyar cika alƙawari tawsiqatan alaihim ya zamana wannan wakili guda daya shine yake bada da wakilci kuma ya bada amana da lamini akan sauran dangin shi wa qala lahum Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa banu Isra'ila inni ma'akun lalle ni ina tare da ku bil'auni, zan taimake ku Wannan nasra zan taimake ku la in la muqaddimin aqamtumus salata to ji alƙawarin da Allah ya da banu Isra'ila shine la in salata Allah ya alƙawari da banu Isra'ila cewa in dai suka tsaye da sallah wa ataytumuz zakata kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafa su nasartumuhum kuka taimake su wa qaradtumullaha qardan hasanan kuka ba Allah rance mai kyau bil infaqi fi sabilillah ta hanyar ciyarwa don ɗaukaka kalmar Allah Allah yake inda kuka yi wannan ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai imani da manzanni ka karfafa manzanni ka ba Allah kyakkyawar rance ta hanyar sadaka fi sabilillahi Allah yace la uhlau kaffiranna ankum sayi'atikum lalle zan kankare muku munanan ayyukanku wala udkhilannakum jannatin kuma lalle zan shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin su faman kafara ba'da zalika duk wanda ya kafirce bayan wannan al-misas wannan alkawari minkum daga cikin ku faqad dalla sawa as-sabil hakika ya bace daga hanya mai kakkiya ya rabu da tsakiyar hanya a أخطأ طريق الحق يا كسكري وهنيا قسكيا والسواءة الأصل al ف naqdul mithaq bayan an yi wannan alƙawari da banu isra'ila sai suka saba bi takdhibihim ar-rusul suka karyata manzannin Allah alladina ja'u ba'da Musa waɗanda suka zo bayan annabi Musa wa qatluhum al-anbiya suka dinga kashe annabawa akwai randa a rana daya banu Isra'ila suka kashe annabawa 70 wa nabduhum kitabahu suka yi watsi da littafin Allah suka koma suna yin hukunci da sarrai وتبعيعهم فرائضه أبو بوان دعلا يوجد كالبسكة تر قال تعالى شيني ألا يكف بما نقضيهم إن ساقهم فبما نقضيهم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا نعم ولا تزال تطلع على قائمة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح نعم إن الله يحب المحسنين fadima na ƙabihin ma za'ida ko kuma malamai sukan ce ma sila domin a cikin ƙur'ani babu wani abu za'id duk abin da ka gani a ƙur'ani yana da asali shi ya sa malamai wa'insu malamin ba sa so a ce harfin za'idun sai dai a ce sila sila ne bi ma'ana fadima na ta kaga wannan maɗin sila ne tana ƙarfafa maganan ne na fa bi naqdihim mithaqihim kenan saboda saba alƙawarin da suka yi la'annahum kaga wannan shine sakamakon waɗanda suke saba alƙawarin da suka dauko tsakaninsu da Allah shine tsinuwa wanda yayi alƙawari tsakanin shi da Allah ya saba to ana gargadi cewa yi a hankali zai iya fuskantar tsinuwa tsakanin shi da Allah zai iya fuskantar tsinuwa tsakanin shi da Allah na فبما nisa ميثاقهم لعناهم saboda saba alkawarinsu muka tsine musu Allah ya tsine wa Yahudawa saboda saba alƙawari shi sa ali a daidai wannan gaba nake ba da shawara a kan tsarin da muke kwaikwaya daga turawa mun koyi wani abu daga turawa asali daga turawa muka kwaikwaya ba shi a musulunci to mu dena ai nazari akai a dena abinda muka koya daga turawa shine yanzu in an zaɓi shugaban ƙasa ko an zaɓi gwamna ko an zaɓi minista ko an zaɓi wani dai ma'aikaci babba to za a zo za a ce zai yi rantsuwan fara aiki za a ɗauko mai ƙur'ani izifi sittin ya riƙe da takardan rantsuwa ya karanta ta ya rantse ya yi rantsuwa da ƙur'ani izifi sittin ba zai ci amanan aiki ba ba zai tona asirin ofis ba ya rantse da ƙur'ani izifi sittin wannan wurin turawa muka koyi wannan duk sahabban da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya naɗa su gwamnoni ba wanda aka taɓa cewa ya ɗauko ƙur'ani ya tsaya gaban annabi ya rantse da ƙur'ani kafin ya zama gwamna babu sahabin da annabi ya tura shi ya karɓo zakka ko jidiya a ce ne ya ɗau ƙur'ani fi sittin ya rantse kafin ya zamo amir haka abubakar ya dinga tura gwamnoni haka umar ya tura gwamnoni hakan nan a shari'ar musulunci babu wani asalin cewa yau idan an naɗa ka gwamna ko shugaban ƙasa ka ɗau ƙur'ani fi sittin ka rantse turawa ne da suka zo saboda su sun ɗauki addinin nasu dama da wasa sai aka ce musu to duk wanda zai zama shugaba sai ya rantse da bible akan cewa zai yi adalci shi musulmi bai da bukatan yi wannan rantsuwan in zai yi adalci zai adalci ko bai rantse da qur'ani ba dan dama an ce ya adalci in ko ba zai adalci ba wallahi ko ka ka'aba ka dora ne aka da izifi tun kuma ya gama wallahi sai yayi barna yanzu rantsarantsan da ake yi duk wanda za a ba matsayi babba a ƙasar nan sai ya rantse da alƙur'ani in musulmi ne shi ya sa duk shugabanninmu musulmai suka rike amana ɗari bisa ɗari to ni abin da nake gudu a nan shi in an sa sun rantse da ƙur'anin izifi sittin to kamun da allah zai yi musu ya fi tsanani akan wanda bai rantse ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wa a sayyidina ali ya ce ne idan kuka je khaibar idan yahudawa suka ce za su sauko akan alƙawarin Allah ka ce musu ban yadda ba ka ce ban yadda ku sauko akan alƙawarin Allah da annabi ba ya ce ku sauko ne akan alƙawari na annabi ya ce domin su saba alƙawarin ka ya fi sauki kan saba alkawarin Allah idan ka ɗauki alkur'ani izifi sittin karance cewa an ba ka shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko wani matsayi karance da ƙur'ani izifi sittin za ka yi adalci ba za ka nuna son rai ba ba za ka fifita wani akan wani ba ba za ka tona asirin ofis ba sai ka je kai labarin asirin ofis da matarka ko da abokinka sai kanin matarka ya zo ka ba shi kwangila bayan duk garan da kai da alkur'ani to idan musibar ta tashi saukowa ba a kanka za ta tsaya ba sai ta shafi ƙasar gaba ɗaya wannan ni a tunani na yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka kasa fita daga cikin wannan musibar rantsuwan da ake da alkur'ani bayan wanda zai rantse da alkur'ani ɗin ya san akwai waɗanda suka tsaya ne suka yi mai kamfen suka kashe kuɗi suka yi injektin ɗin dukiyarsu a kan ya samu wannan kujeran kuma dole in ya samu wannan kujeran ya ba su kwangila ya taka musu kuma ya sani kuma ya rantse da alƙur'ani ba zai ba wani wata kwangila saboda sanayya ko kuma wani alheri ko alfarma ba kuma ya yi sannan ka ce za a shawo kan waɗannan bandits ɗin da 'yan fashi da makami da sauransu su wallahi ne shawaran da nake badawa in dai ana yi ne dan Allah a ɗau Qur'ani inda fi sittin a rantse dan an baka wani matsayi to ba inda Allah ya ce a yi hakan turawa ne suka zo mana da wannan abun ko to wallahi mu daina idan ka zo jama'a e tsakanina da ku na yi muku alkawari tsakanina da ku amanar da kuka bani zan yi ƙoƙarin riƙewa na kwatanta gaskiya ka tsaya tsakaninka da mutane amma ka ɗauko izifi sittin ka sa Allah a ciki kuma bayan ka san kai mayaudari ne ƙarya kake sannan ka ce za ka iya cin nasara akan shugabancin ai Allah ba zai nuna maka hanyar ma da za ka iya shugabancin daidai ba don ka san ƙarya kake yi sanda za ka fara ka san da akwai waɗanda suka tsaya ma kuma sai ka biya su saboda haka ba za a daina siyasa ba kwarai kuwa don ai ba za a daina shugabanci ba waɗanda kaji suna cewa wane ya sauka ba su da hankali ba maganan wane ya sauka to in wane ya sauka kafin a samu wani shugaban ƙasar, ai mun shiga yakin ta babu tunanin ba ba shawara bane a cewa ne ya sauka ba shawara bane ba shawara bane a ce kattalakawa su yi zabe ba shawara bane Tun wannan duk ba shawara bane mai shugabanci ya ci gaba da shugabanci da tsoron Allah talakawa in an zo zaɓe ku zaɓi waɗanda kuke gani za su iya wakiltan ku fi sabilin layi kai kuma wanda aka zaɓa ka ji tsoron Allah ka kiyaye amanan da aka baka fi sabilin layi rantsuwa da ƙur'ani ko wallahi a daina ina ba shawara a daina domin yana ja mana masifa don kai ka san abin da ka taka kuma ka rantse da ƙur'ani ina ba da shawara a daina rantsuwa da ƙur'ani Allah ya wuce wata ƙur'ani ya wuce wata wani zai zo ya rantsuwa da ƙur'anin nan shi ba ruwan shi ko alola ma bai ba ya da uzufi sittin wata mace sai za a ba ta minista ko za a ba ta darakta ko za a ba ta wani abu tana haila za a ba ta ƙur'anin za ta dafe don ba za ta ce ina haila ba abu biyu a ɗau ƙur'ani ba tsarki a yi rantsuwa da Allah a kan ƙarya sannan kuma a ce kasa za ta daidaitu da Allah da akwai abubuwan da muke yi ko na ba daidai ba ko mu daina kiran sunan Allah a kai mu dai tsaya tsakaninmu mun yi alkawari za mu kiyaye muku haƙoƙinku to Allah ya ba mu ikon kiyayewa amma ita fi sittin ko da Allah ko ka bar shi karka sa shi a cikin wannan rantsa-rantsa karka sa ya ciki eh ita fi sittin ya karkin da ba a rantsuwa da shi akan yaudara eh mutane ci gaba da addu'a halin da ake ciki addu'a za a yi ta yi a yi ta addu'a a yi ta faɗa wa Allah a yi ta faɗa wa Allah a ta gyara a daina rantsarantse a daina dafa-dafan ƙur'ani duka a daina domin wallahi ba zai mana maganin abun ba tun da ƙarya ba za mu daina ta ba Allah ya tsawace kawai da haka alƙawari abu ne mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yi magana akan cewa fa bima naqdihim mithaqahum la'annahu Allah ya ce saboda yahudawa sun saba alkawari Allah ya tsine musu ka kiyaye alkawari ka ja sunan Allah ka ce ka dau alkawari wallahi ka daina kai dai kawai dai ka dai tsaya dai I pledge to Nigeria my country ko to be faithful loyal and honest to serve Nigeria to dai ka dai ci gaba da wannan amma ka tsaya ka ɗauki ƙur'ani kana rantsarantse a amalar kai dai kai dai su tu Najeriya kawai wasan tare a ci gaba da zama a haka Allah ya taimake mu Allah ya fice mu daga damuwar mu yawwa Allah ya sa mu fahimta amma ina takaicin ganin yadda ake rantsuwa da ƙur'ani ina takaicin wannan kuma ina jin tsoron abin da zai iya biyowa bayan rantsuwa da ƙur'ani Allah ya kiyaye Ya ce yace waja'alna qulubahum ka ji abu na biyu na farko yahudawa suka yi alkawari da Allah suka saba abu na ɗaya Allah ya tsine musu abu na biyu Allah ya sa zukatansu suka zamo ƙeƙatassu kaga shugaba an yi mutuwa ya tafi campaign kaga shugaba an yi mutuwa ya tafi birthday kaga shugaba an yi mutuwa ya tafi yawo waja'alna qulubuhum qasiya Allah ya sa zukatansu suka zamo ƙeƙatassun zukata ba imani duk sakamakon an yi alkawari da Allah ne an saba ai kokari a kiyaye la talimu liqabul iman zukatan ba su yin taushi su karbi imani yuharrifun al-kalima yahudawan nan bayan sun saba alkawarin Allah Allah ya tsine musu Allah ya kasar da zukatan su kuma suna canza maganan Allah alladhi fihi fi taura wanda ke cikin at-taura min ni'ati muhammadin daga siffan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa gari da wani shi amma wazihi ta kauda shi daga inda yake allati wada'aha Allah alaiha wanda Allah ya dora ayyubaddilunahu suna canza maganan Allah wa nasu suka manta taraku hazzan suka bar nasiban mimma zukiru umiru bihi suka bar babban bangaren abinda Allah ya umarci su suka yi watsi da shi fi taurati a cikin at-taura min ittiba'i muhammadin suka yi watsi da magana abi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wala tazalu Allah ya ce wa annabi kitabul lin nabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za ka gushe ba awul kulli sami'in ko kuma dukkan ku da kuke ji ba za ku gushe ba tattale'u tazharu ala kha'inatin ay khiyanatin minhum Allah ya ce har duniya ta nade ba za ku daina ganin ha'incin yahudawa ba har duniya ta nade ba za ku daina ganin ha'incin yahudawa ba magana fata riga ta kare an gama Allah ya riga yayi magana wala ta tazalu wa ala kha'inatin minhum wato bi naqd al ta hanyar saba alƙawari wa gairihi da wani shi illa kalila minhu sai dai kadan daga cikin su ne min man aslama wa'anda suka musulunta kabil salam kamar abdullahi bin salam gawa ashabihi da da mutanen shi fa'fu anhum wa'annan kai afwa ga magare su wasfa haka kau da kai inna allaha yuhibbul muhsinina lalle allah yana son masu kyautatawa aya ta 14 wa minal na qalu inna nasara ومن الذين قالوا إنا نصارى نعم فأخرجنا بينهم نعم فأخرجنا بينهم والبغضاء إلى يوم القيامة نعم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يفعلون na'am Allah ya ce wa minal ladina qalu inna nasara daga kuma cikin waɗanda suka ce mu nasara ne wato kiristoci kenan innama nusiba tasmiyatuhum nasara izanan bi annahum fi qawlihim nahnu ansarullah nasara ana ce musu nasara ne saboda sun ce mu ne ansarullah mu za mu taimaki Allah fi ma'azalin min as-sidiqi ainihin suna faɗan za su taimaki Allah amma fa ba da gaske suke ba wa innama huwa taqawulun an gane wa innama huwa taqawulun ku kalli yadda harafin yake dan a san yadda ake karanta ta'un qafun wawun lamun taqawulun kada mutum ya ce wa innama huwa taqulu yawa kaman za a ce taqulu ko to haka amma wa innama huwa taqawulun haka ake karanta kalmar malam yace su nasara sun ce na hannu ansarullahi ko wa ahibba'uhu malam yace wa innama huwa taqawwul wannan kawai fadi suke yi pretending ne suke yi ba gaskiya bane mahadun minhum tsantsa kawai walaysu min ansarullahi ba Allah suke taimako ba aljihun suka sani aljihun suka sani business suka mai da addini wa izharu su'i sani'atihim kuma da bayyana mummunan aikinsu su muta'alliqun bi qawlihi akazna misaqahum mun karba alƙawarin nasara suma kama akazna misaqa ala bani isra'ila al-yahud kaman yadda muka karba alƙawarin banu isra'ila yahudawa fa nasu hazzan sai suka manta wani bangare mimma zukiru bihi daga abin da aka musu wa'azi da shi fil injila a cikin injila domin ita injila wa'azi ce saboda addinin kiristiyaniti kamar extension ne na addinin a ainihin jew yahudawa shi yasa a old testament a nan ake samun hukunce-hukunce amma a new testament babu ya halatta babu ya haramta a new testament wa'azi ne kawai wa'azi ne da kistoshi da labarai shine yake cikin new testament shi yasa idan za su buƙaci abin da ya shafi jurisprudence abin da ya shafi fiqhu to yana bangaren old testament ne to amma aka saukar musu da injila wanda yake wa'azi ne tsantsa a cikin injila sai suka yi watsi da wa'azin suka watsar da shi ba su ɗauke shi komai ba min al daga imani wa gairihi da wani shi wa naqadu suka warware wannan alƙawari fa inna du'a'ahum bi nusratihi ta'ala ga da a wanda suke cewa su masu taimakon Allah ne Isa yastadi sabatuhum ala ta'atihi ta'ala dole ne zai sanya su tabbata wurin da'a ga Allah inda da gaske suke wa mura'ata mithaqihi da kuma kulawa da alƙawarin Allah fa agaraina ay auqa'ana yayin da su nasara yayin da nasara suka yi ƙarya suka ce su masu taimakon Allah ne kuma suka yi watsi da wa'azin da ke cikin attaura da injila fa na humul adawa sai Allah ya ruruta wutan kiyayya tsakanin wal da gaba da juna ila yawmul kiyama har ai tashin kiyama nasara ba za su taɓa haɗa kansu ba wanda yake wancan cocin yana jin haushin na wancan cocin na wancan cocin yana jin haushin na kowane coci da sunan shi kowane coci da inda suke kalla kowanne da irin tsarin su wayannan suna kallon wayannan mayaudara ne wayancan suna kallon wayancan mayaudara ne to wannan duka sakamakon Allah subhanahu wata'ala ya miki wa'azi ne sun kibi kuma wannan ka'ida tana nan wannan ka'ida tana nan matukar Allah zai ba da doka a kidi to sai Allah ya sanya gaba tsakanin mutanen idan yan gida ɗaya ne ko kana da mata kana da 'ya'ya ko to ka tabbatar da su akan dokan Allah idan baka rene su akan dokokin Allah ba to ko da ranka ko bayan ranka 'ya'yanka sai sun dinga faɗa da junansu ƙa'ida ce wannan فبما نقضهم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء a يوم القيامة wannan ka'idar tana nan a gidanka tsakaninka da matanka da 'ya'yanka idan ka bar su suna kara zube ba sa bin dokan Allah to ko kana da rai ko bayan baka sai 'ya'yanka sun dinga faɗa da junansu ba sa tashin 'ya'yanka sallan asubahi wai ba ka so su damu wai su wai baccin bai ishe su ba ai idan sun tashi za su tafi boko karfe bakwai da rabi na safiya da haka bar dai su kara baccin karfe bakwai sai a tashe su bai daya bai daya ko bai daya eh haka ake cewa in an tashe su bai daya sai su wanka su alola sai su sallar su karya sai su wuce wai baya so ya breaking din baccin su to ko za ta breaking din blessings daga rayuwarsu kwarai da gaske yaronka ya kai shekara bakwai to annabi ya ce dan shekara bakwai ya zo masallaci zai je boko karfe bakwai ko kuma shekaran shi bakwai tashe shi karfe biyar ya sallan asuba in yi asuba ya koma bacci to Allah subhanahu wata'ala zai hada ma kan ƴaƴanka zai saukar da albarka a gidanka amma idan gidanka ba ka da komai sai kallon finafinai, kai ne kallon waccan tashar kai ne canja waccan tashar an gama drama a can akwai seasoning da ake yi a can wai sai ka ji wani fim wai shi seasoning ne wai aikata yi yara da matan aure kuma su ta bibiya shi namiji yawanci bai da lokacin kallon wani namiji ne naka da lokacin kallon fim ba ka da lokacin rikicin da ke kanka ya ishe ka wallahi in naga ana kallon fim har mamaki nake yi ce Allah mai iko har akwai lokacin da zaka iya ba da minti biyar ka kalli wannan Allahu akbar abun da ban mamaki to aiki ne na mata da ƙananan yara to a sa musu ido a dinga kula saboda shantakewa irin nasu in kana so gidanka yayi albarka idan ko ka manta da dokokin Allah to Allah subhanahu wataala zai sanya kiyayya tsakaninka da matarka kiyayya tsakanin ƴaƴanka kiyayya tsakanin matanka duk kai ne ka bar dokokin Allah idan ka kiyaye dokokin Allah Allah zai hada ma kan matanka Allah zai hada ma kan ƴaƴanka Allah zai sa maka dadi a cikin familinka ka zama gwanin ban sha'awa Allah ya ci da mu yace فأجرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم تعني رربوانسو واختلاف أهوائهم أينهم سرا سيبا بنتا في ثلاث فرق yau su nasara suka rabu zuwa ga manya-manyan ƙungiyoyi guda uku annasturiya walmalakiya walyaqubiya fa kullu firqatin tukaffiru al-ukra kowanne cikin waɗannan suna ganin ɗaya ɓangaren kafirai ne wa sawfa yanbi'uhum Allah da salla Allah zai ba su labari fil idan an je lahira bi ma kanu yasnauna Allah subhanahu wa ta'ala zai ba labarin abun da suke sana'antawa fa yujazihim alayhi Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu a kai kuma insha Allah ta'ala anan zamu tsaya abinda mu karanta daidai Allah ya bamu lada kurakuranmu mu Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana ƙasarmu Najeriya Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali jiya an fara yin ruwa a cikin garin Kaduna ko jiya ne cikin garin Kaduna dai jiya dai an fara ruwa da iska sosai ruwa kuma ya tauka a wa'ansu sassa na garin Kaduna nan ma an taba ruwa na'am ai nan ma cikin sassan Kaduna ne ko na'am da haka in sassa na Kaduna an samu ruwa muna fatan Allah ya albarka a wannan damuna Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya ba mu abinci isasshe mai yawa mu ci mu ciyar mai sadaka mu kyauta mu siyar Allah subhanahu wataala ya raba mu da yunwa Allah raba mu da kishi Allah raba mu da babu Allah ya wadata mu wadata mai yawa Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin